الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa الله تعالى يساك هذا مو a wannan masallaci babban masallacin jihar jigawa a wannan yammaci na daren juma'a ranar alhamis 27 ga watan safar a shekara ta 1447 na lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 21 ga watan takwas. a shekara ta 2025 a lissafin miladiya a darasinmu na 375 a karatun da muke a littafin umdatul ahkam na malam a shekul hafiz abdulghani ibn abdulwahid al-makbisi rahimahullahu ta'ala tare da sharhohinsa da mukulli musamman malam sharhin malam albassam wato tafsirul allah <coughs> kuma yau din ma nan za dora inda muka tsaya makon da ya gabata zamu tashi a cikin mayu ukhadu minan hadith lamba ta goma ko? lamba ta goma mun yi na tsaya zuwa na shida mako biyu da suka gabata makon da ya gabata kuma daga na bakwai zuwa na tara wato yau kuma insha Allah za mu tashi a na goma annal hiyala hiya sunnatul yahud haka ne wannan hadisi dai da muka tsaya a kansa ina ga in kuka duba wannan littafin shafi na 288 za mu tashi Eh, har yanzu a hadisin jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam amal fathi a shekarar buɗe makka ya ji shi yana cewa inna allaha wa rasulahu harrama bai al-khamri wal maita wal khinziri wal asnaf فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم, ثم باعوه فأكلوا ثمنه wannan shine hadisin ko yau wannan din ma baya nan ko har <laughs> na manta na wuce to shi ke nan ba damuwa a riga mun san dai ma'anar hadisin hadisin jabir radiyallahu ta'ala anhu da yake fatar cewa ranar fathu makka ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ta'ala ya haramta haka zan Allah sallallahu alaihi ya haramta sai da giya da mushe da naman alade ko da alade da kuma gumaka aka tambaye shi ya rasulallah dangane da wannan mushe me kake cewa me fatawar da zaka bamu ya rasulallah dangane da kitsansa domin kuwa akan yi amfani da shi in an narkar da shi a sa a jikin wato jirgin ruwa ko kwale-kwale kuma ana shafawa a jikin fata ta laushi sannan kuma mutane suna amfani da shi wajen kunna fitila a ci balbal da makamancin wa kala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la huwa haram mun tattauna dai duk akan sharhin wannan hadisi har da maganar me ake nufi da wannan huwa ko wannan zamiri shin yana komawa ne zuwa ga amfani da waɗannan abubuwa ko ko yana komawa ne zuwa ga bai'i wato sayarwa da dalilai da dama suka nuna dai ƙarfin ra'ayin wanda suke cewa bai'in aka hana saboda dalilai sun tabbata na halaccin isti'malin ta wasu fuskoki kuma mun ji shi ma wannan abu akai sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qatalallahu yahud Allah ya halaka da kuma tsinewa yahudawa domin ne inna Allah lamma harrama alaihim shuhumaha su yayin da Allah ta'ala ya haramta musu kitsan cin kitse jamaluhu sai suka narkar da shi suka kai kasuwa suka sayar sannan suka ci kudin abin da suka sayar to wannan dai a dunkule ne hadisin muna maimaitawa dai don ƙara samun ladan karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu dora inda muka tsaya Allah sa mu yi kokari dai mu gama yau da wannan hadisi insha Allah ta'ala A kafin ci gaban don kar manta akwai ɗaya daga cikin ɗan uwanmu da kullum da shi muke sallah a wannan masallaci yana cikin mutanen da ba sa sallah a wani wuri in ba nan ba kullum kowace sallah yana nan area sahun nan na baya ga inda yake da malam sanusi yana cikin halin rashin lafiya a halin da ake ciki yanzu wajen kwanansa bakwai a kwance a gida muna roƙon Allah ta Allah ya shi lafiya wannan eh, ya ishe shi shaida ga duk mutumin da yake sallah a masallacin nan ya san shi muna roƙon Allah ta'ala ya bashi lafiya haka duk marasa lafiya da wanda suke asibiti da wanda suke gida Allah ya ba su lafiya abu na goma da zamu tashi a kansa yau daga cikin darussan da ake fa'idanta da su a wannan hadisi annal hiyala dabaru na wayo hiya sunnatul yahudi sunnar yahudawa ce daga duk mutumin da ya siffantu da dabaru to hakika yana bin sunnar yahudawa Allah kuwa ya tsare duk musulmi a ce sunnar da yake bi ita ce ta yahudu me ake nufi da wannan hiyar eh tunda mun zo tattaunawa akai hiyal kamar da muka ji ne dabaru yawwa ai san zikirin la haula wala kowata illa billah la haula babu dabara wala kowata babu ƙarfe illa billah sai ga Allah an ce hiyal jam'i ne na hila hila shi shine kayi dabara ka ribaci mutum ka cuce shi ka yi wayo ka kauce an fanke nan kuga abinda yahudawa suka yi cin kitse Allah ya haramta musu maimakon su wadatu da haka su haƙura da shi sai suka ɗau kitse suka ɗora a wuta suka narkar da shi suka yi wata zahiriya cewa ai kitse aka hana su don haka sai su sai ai da wannan narkakken mai ne yawa sunansa mai an samu ya zama zait ba shaham ba sai suka ce a shi kenan sai suka kashe kasuwa suka sayar suka sa kuɗi aljihunsu suka kashe kaga kamar Allah ya faɗi wani lafazi ya ce kar a yi su kuma sai suka yi wa Allah wayo suka amfana da wannan abin da ya haramta musu wannan abin shi ake kira mene hila hila shine wayo da dabara alimamu Shatsubi ya faɗi ta'arifin wannan abu da ake kira hiyal yana cewa taƙdimu amalin ظاهره الجواز تقديم عمل ظاهره الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر أنجي تد ونعيكي ظاهر فهلتي فظاهري مرحلل to amma a haƙiƙani an yi wannan ne domin a ɓata wani hukunci na shari'a a juya shi a zahirinsa ya koma wani hukunci daban ba halal ba. Kun gane? Yawwa. Shi ne dai yin dabara da yin wayo. Abu ga hukuncinsa an sani, to sai a nuna zahirinsa kamar halal ne. Inda kaga wanda aka ce kar a ci kitse, ya kamata a ce, kitsan nan ba wani abu da za ka yi da shi abin da ya wajaba a kan mutum da aka haramta masa abu ya ɗebo ƙasa ya lullube wannan kitse da shi ya binne shi saboda Allah ya hana shi amfani da shi amma ba su yi haka ba sai suka ɗauki kitsan nan suka je gida suka sa a tukwanansu suka narkar da shi suka ɗura shi a wani abu suka kai kasuwa suka sayar kaga dai abinda aka haramta musu amfaninsa ya dawo wurinsu an gane wannan to da wannan misalin da wannan tarifin da malin ya bayar za mu fahimci da ake nufi da hila masoshi da yawa sun zo a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da ayoyi قد علمتم الذين اعتدوا minkum fi sabti wa qulna lahum kunu qiradatan khafi'in mun yi magana kuma akan wannan cewa yana daga cikin hujjoji da ake amfani da su wajen haramta hila kuma shine babban halin yahudawa da wancan na iya kitsan ne ko da a ce sun aikata sau daya amma suna da na kitse suna da wasu abubuwan da yawa musamman wannan abin da Allah ta'ala ya ambata dangane da su yin su na kiti ranar asabar kun ga wace dabara suka yi da aka ce ran asabar kar a zo a yi su me suka yi sai su tafi ran juma'a kafin magariba domin in magariba ta yi to an shiga daren asabar Za ka kafin magariba sai su kakkafa abubuwan da za su tsare musu kifi su dutse shi sai suka tafi gida ran asabar suka yi tabbacin su kaga a zahiri taqdimu amalin zahiruhu jawaz a zahiri basu zo sun yi aiki nan asabar ba da haka basu saba wa Allah ba a fahimtar su li ibtali hukumin shar'i kaga sun kuma bata hukuncin domin abin da aka hana ke kamun kifi to kuma sai suka yi dabarar da suka kare kifi sai ran lahadi sai su kewayo sai su kashi abun su gashi an kama musu an yi waye ko ba ai ba wannan shine mene hila to ita ce Allah ta'ala a sababinta ya mai da su kairada, wato birai Allah ya tsare wannan hadisin kuma da muke ah, karantawa na wannan batin, hadisin jabir shi ma malamai suna kafa hujja da shi akan taharimun hiyal tun daga shi nassin abinda manzon Allah sallallahu alaihi ya ambata cewa yahudawa Allah ya tsine musu Allah ya halaka su me suka yi wannan laifi na wannan dabara ya kaucewa abin Allah ya halatta mu eh, ya haramta musu mun gane shi ma wannan misalin akwai hadisin la'ana Allahu al-muhallila wal muhallala lahu Allah ya tsinewa wanda ya yi nikahu tahlili da wanda aka halatta masa wanda ya ɗaura auren ya bayar da wanda aka wa ya karɓa Akun san nikahu tahlil menene nikahu tahlil wanda bahaushe ke kira auren kisan wuta hmm. wanda koya dai duk wanda ko hakan dai aka faɗa sai kaji an fassara ma ga wanda bai sani shine idan mutum ya saki matarsa saki uku ma'ana saki guda uku ya shiga tsakaninsu an yi ɗaya an ƙara ɗaya an ƙara ɗaya an yi hukuncin rabuwa ta tabbata wanda Allah maɗauki a cikin alƙur'ani ya ambaci cewa fa'in tsallaka wala ta hillu lahu min ba'adu, hatta tankiha zaujan gaira idan ku mutum ya sake ta bayan ta tsiliƙatai ne bayan saki guda biyu inda dama Allah ya ce a tsalaƙu marrata to idan mutum ya sake ta ai bayan saki na biyu na ɗaya da na biyu sai kuma ya sake ta to fala ta hillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra bai halatta ba ya sake aurenta har sai ta auri wani mutumin daban kuma ba iya daurin aure ba sai an yi hakikanin nikahi ma'ana an samu ingantaccen aure a kulli sannan ingantaccen abinda ake kira nikahi wajen wato kwanciyar aure a tabbatar an samu wani to wannan shine zai sa in shi wannan miji na biyu da kashin kansa wani abu ya taso ya rabu da ita in ya rabu da ita ya sake ta to in ta fita daga idda wancan na farkon ya halatta ya nemi aurenta ta dawo ya sake aurenta kun gane wannan an fahimci abin ai to dabaru da mutane suke yi sai su je su kulla su yi shawara su yi wayo a ƙasa sai a yi wa shari'a wayo sai a haɗa baki da wanda ya saki matar shi mai saki na farko in abu na faruwa tun da kun san sababinsa ba sai kun kalla da Allah ku ɗai ruwa ne kawai yake sowa a cikin bokiti shi ne yake kara ba kowa sai ya kalla ba idan wannan mutumin da ya matsu yana kwaɗayin matarsa ta dawo masa sai je haɗa baki da wani ya ce don Allah ka zo ka auri matata kaza da kaza bayan ɗan wani lokaci da Allah sai ka saka sai ta dawo saboda in samu gaskiya ina son kaya ta. to wannan auren in aka kulla shi a haka shi wanda ya ɗauka ya bayar a matsayin wali. a wannan hadisi annabi sana ya tsine masa shi ma wanda aka halattawa shi ma ma'ana shi mijin farko kenan kaga shi aka halatta wa matar ta koma gunsa to shi ma mene haramun ne ma'ana da wannan mijin na yanzu da ya yadda a kulla da shi ya bayar ta koma gun wancan shi kuma wancan da aka halatta masa ana nan mijin farko da aka halatta masa ta dawo gunsa to duk Allah ya tsine musu me yasa suka cancanci tsinuwa wannan wayan da suka yi wa shari'a an gane don haka ya kai musulmi ka fahimci cewa shari'a ba a yi mata wayo yaya kana hulɗa da wanda ya san zuciyarka kuma za ka ɓoye masa abin da yake zuciya ka bayyana masa wani abu daban an fahimci wannan wannan shi ya sa mutum ya cancanci wannan tsinuwa Allah ya tsare ka koma kuma cikin dai dalilai za ka samu akwai hadisin al'ina bai ul'ina shi ma yana cikin misalai da malamai suka kawo akan haramcin hila don shi ma dabara ce menene bai ul'ina mun yi bayaninsa ya kai sau hudu ko biyar a darussan baya irin dabarar da masu son eh, ba da kudin riba ko bashin riba suke yi misali mutum yana sai da atamfa sai wani mutum mai bukatar kudi sai ya je wurinsa ya ce yana so ya ba shi rancen kuɗi sai koya rancen atamfa sai ce to ga atamfa zan baka rance a kan naira dubu ashirin naira dubu ashirin ka karɓe ta ka tafi in an yi albashi ƙarshen wata ka kawo min dubu ashirin in ya karɓa kai ce ai ashe kuɗi ma kake bukata kai yanzu ni kuma kaga a tamfa na baka to kawo a tamfar zan saya naira dubu goma sha biyar ana fahimta sai ya karɓe a tamfar da ya bashi sai ya ɗauko kash dubu goma sha biyar sai ya bashi sai sai je kai bukatar ka kaga ya tafi da kuɗi kash dubu goma sha biyar amma a rubuce ana bin sa naira dubu ashirin don in wata ya cika in ya tashi dawowa mai zai kawo dubu ashirin kaga ya karbi sha biyar ya dawo da ashirin mai aka yi wannan riba amma sai aka yi mata dabara aka karɓi rancen aran atamfa kan kuɗi kaza sai mutum ya ɗauka a ah, ai ciniki a bashi aka yi na farko an yi bashi shine akadin agreement din farko bashi aka sai kuma ya fito da wata dabara sai ke kawo a tamfar ga kuɗi kaga yanzu shi ya saya shi mai sayarwa shi ya saya. abin daga hannun wannan mutum da ya karɓi bashi kunga an samu bai da kuma mai ƙarb duk a cikin akali guda ɗaya to wannan ne ake kira bai ul'ina wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutane suna yinsa. suka koma eh, bin dabbobi da noma da sauransu suka bar jihadi to Allah zai tsora musu kaskancin da ba zai bar su ba har sai sun koma ga addininsu wannan yana cikin abin da ke sa kaskanci a cikin al'umma da ya a cikinsa yi wa shari'a dabara da wayo insha Allah kun fahimta daga cikin dalilan da ake hujja su har yanzu akan haramcin hila kawai ina kawo ne hadisin hadisan dan in kuka san su kun ga kowa ya fahimci me hila akwai hadisin innamal a'malu binniyat ko wannan kai kun ga ba a boye yake ba Allah ta'ala yana hulɗa da mutane ne ayyukan da suka aikata yana ɗora su ne akan su na zuciya ba abin da ya bayyana ba haka kaga ashe idan mutum yayi wayo a ciniki ko a wani abu to me Allah zai duba wajen bashi abin da zai bashi ko lada ko alhaki da ake dubawa niyyarsa ashe innamal a'malu binniyati hadisi ne da zai ai aiki da shi a kafa hujja da shi wajen haramcin dabaru irin waɗannan da ake kira alhiyar an fahimci wannan shi ma wani hadisin har yanzu da ya zo a wannan shine a babin zakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata la yujma'u baina mutafarriqin wa la yufarraqu baina mujtami'in khashyata khashyata sadaqa yau wannan lafazin ya amfani da shi khashyata sadaqa kar a haɗe abin da yake a rabe kar a rabe abin da yake a haɗe don gudun zakka wannan wata dabara ce da masu dabbobi sukan yi in mutum shi abin nan shi lissafin da za a yi masa shi kaɗai ne a dabbobinsa ana fahimta zai ba da zakka guda ɗaya akuya ɗaya misali to sai wani ya zo ya dabara in ya ɗauko nasa adadin suka haɗa to suna nan a guda ɗaya wannan yana da ɗari wannan yana da hamsin to sai mai hamsin ya wayo sai su zo su haɗu da mai ɗari ɗari da hamsin ana nan dai akan cewa akuya ɗaya za a baya sai ta kai ɗari biyu da ɗaya shine ake ƙarawa a kai misali ina ba da misali a haka ne to wanda ya ɗauko abin da yake a rabe sai ya haɗe shi don kar a samu don yanzu in wancan za a fitar masa zakka zai ba da akuya ɗaya ko tunki ne ko abin nan ne wannan ma in yayi ɗaya zai bayar in ku suka hada kaga ɗaya za su ba in suka bada ɗaya kaga kowanne ya bada rabi ke an fahimci wannan to wannan wayan masu dabbobi sukan yi in lokacin da sa'i ya kusa zuwa sai su ce wani zo mu dan haɗe mana kawai saboda guda ɗaya kawai za a yi mana to wannan shi ma wayo ne shari'a ba ta yadda da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta kuma yana cikin sabubban da ko abu laifukan da ake kiransu a wannan wato tsari ko ake kiransu dai harkar hila kuma haramun hakan yi hila don abubuwa uku litarkil wajibi li'ibtali haqqin wa litawassuli mu haramu. Su sune hanyoyi uku ko dai mutum ne wani wayo don ya sarayar da haƙƙin wani a kansa sai ya kewaye ko kuma mutum ya samu ƙofar da zai je aikata haram ta hanyar wayo sai kamar a ɗauka a zahiri bai wani haram ba shi kuma a wayansa yana ga halal yanzu ana fahimta a zahiri halal yanzu, amma kuma a ainihin haƙiƙa ya aikata wato haramu hakanan kuma mutum ya yi dabarar da zai kauce wa wani wajibi kamar wannan misalin da muka bayar na masu zakka haka duk waɗannan hanyoyi guda uku an gane li'ibali haƙƙin wali at ila irtikabi muharramin ko kuma litarki wajibi to dukkaninsu haramun ne mutum ya aikata Allah ya tsare mu je abu na sha ɗaya. an hubbahum lil maddati wato tsananin san da yahudawa suke wa kuɗi ƙadimu da ɗaɗɗan abu ne babu abin da yake da muhimmanci a gun ba yahuda irin dukiya da dukiya da kuma dukiya duk tunaninsa ya ƙare akan ya mallake tattalin arziki zin ka duba duk duniya ko ina harkar ƙarfin tattalin arziki suna da hannu a cikin kamfanoninsu ko su abubuwan da da suke yi babu wani abu da rayuwar mutane take da alaƙa da shi sai kaga a hankali a hankali sun kwace ya koma hannunsu haka ne ko ba haka wani bai duk wanda ya san harkar tattalin arziki idan duk kasashen da suke da ƙarfin tattalin arzikin za ka samu mafi yawan abin da aka mallaka su ne tun tarihi da ɗaɗɗe za ka ga a kowane gari inda bai hude ɗaya to shine babban mai bada bashi ko ba haka ne? Hmm. wanda suka karanta da ɗaɗɗin littattafai na tarihin Europe da US duk za su san waɗannan abubuwa hmm. Allah kyauta to shi ne mana yake cewa san yahudu da dukiya ƙadimun da ƙaddan abu ne hamalahum alal hiyali wa naqdhi uhudi wa muharramat hamalahum alal hiyal wannan tsananin son da suke wa dukiya shi ya ɗauke su akan waɗannan dabaru na diyar da za a kaucewa shari'a da doka don a tara kuɗi wa naqdil uhudi da kuma warware alƙawari duk abin da suka ga za su faɗi wani alƙawari da suka yi aka yi sani to za su iya samun hanyar da za su goce yasa a dabarun su duk za su zo su rubuta wani abu da za a yi a agreement can za su samu wani plus sai su ɗan sa wanda zai fi da su daga mas'uliya duk dai wannan yana daga cikin hanyoyinsu wa gishiyanil muharramati da kuma aikata ayyukan haram ce, wala ya zalo na fi ghayyihim Ba su gushe ba kuma suna cikin imuwa a wannan wato bata nasu suna ta aikata abubuwa Allah ko yana sanar da abin da suke ciki wala yi musu addu'a yace shattata Allahu shamlahum Allah ya wargaza tarin su duk wani abu da suke kokarin yi Allah ya hana su cin nasara a cikin sa sai ce falamma dakara lahum annabi sallallahu alaihi wasallam tahrima hadhihi al-ashya karin bayani ne mana yake yace yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu ya ambata musu haramcin waɗannan abubuwa da suke yi ko in ce yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbansa haramcin waɗannan abubuwa na bai'il khamri ko wa almaita wal khinziri wal asnam yawa zakaru lahu sai sahabbai suka ambata masa manafi'a fi shahmil maita cewa shi wannan mushe idan aka ɗauki sa aka yi amfani da shi ana amfani da shi waje kaza da kaza da kaza duk kunji ya atuna ha inda suke aikata haka لعله يستثني تحريمها من هذه الأشياء المحرمة سكذو سكذو جاء مثلا domin sa ran cewa kila ya cire waɗannan abubuwan daga abin da aka haramta li hadhihi al-manafi' al-maqsuda saboda wannan amfanin da ake da waɗannan abubuwa fa qala sai ce la la tabi'uha kamar yana cewa ne kar ku sayar fa inna bai'aha haram domin ku sai da waɗannan abubuwa haramun la tusawwighu hadhihi almanafi'u waɗannan abubuwa da kuka ambata na amfani duk ba za su halatta muku sai da sayarwa na waɗannan abubuwa kuma ne yace wa lam yanhahum an isti'maliha fi ma zakaruhu amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ka fahimci hadisin to bai hana su waɗannan abubuwan amfanin ba bai hana su amfanin ba abin da ya hana su shine me saye da sayarwa an gane malam ya tafi zuwa ga ra'ayi na biyu da muka ambata an baku manta tattaunawar mu a makon da ya gabata yace summa man kana ra'afatuhu wa nusbuhu a'a na'am summa man kana ra'afatuhu wa nusbuhu bi ummatihi saboda kasancewar wato tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma nasihar da yake wa al'ummarsa hazzarahum mimma waqa'a fihi al-yahud to shine sai annabi sallallahu ya tsoratar da su kar su je su aikata abin da yahudawa suka aikata ana fahimta min istihlalil muharramati na halatta abubuwan da aka haramta bil hiyalid dani'ati safirati ta hanyar amfani da waɗannan dabaru makaskantar dabaru su ne a safira wanda suke kurukuru ba a ɓoye ba da Allah ya ƙa'u misluhum don su karsu auka kamar yadda yahudawa suka yi fi ma ha cikin abinda ya kama da da su ma suka aikata an alal yahudi bil la'ni shi ya yayi addu'a ta tsinuwa ga yahudawa yushkira ummata dan ya sanar da al'ummarsa azima jarimatihi girman laifin waɗannan mutane yahudawa irtika bil hiyali ta hanyar aikata waɗannan dabaru da suka yi bayyana lahu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu annahu ta'ala cewa Allah ta'ala lamma harrama ala yahudi shuhuma yayin da ya haramta kitse akan ya haramta wa yahudawa shi amadu sai suka kudirci suka tafi min mukhada'atihim Allah ta'ala wa ibadatihim lil madda saboda su yaudari Allah a ganin su kuma saboda bautar da suke wa dukiya sai suka tafi shine amadu suka tankari ila an azabu shahma da suka yi sai suka je suka narkar da shi kitsan almuharram alaihim wanda aka haramta musu kullihi wanda an haramta musu duk amfani da shi wa ba'uhu sai suka sai da shi wa akalu famanahu suka ce farashinsa za'amu bi hada da wannan kuma sai suka riya annahum lam yartakibu ma'asiyatan cewa basu aikata komai na laifi ba hmm. Allah kyauta fahum lam akulu a shahar kaga a zahiri ba su ci wannan kitse ba ba su sa shi a abincinsu ba wa inna ma akalu saman ash abinda suka yi shine sun ci kuɗin wannan kitse bayan sun narkar da shi wa hadha huwa talaubu bi awamirillahi ta'ala wa nawahihi wannan kuma ba komai ne? illa wasa da umarnin Allah da hannun Allah wal istighfaf bi ahkamihi wa hududihi da kuma renin hankali ga hukunce-hukuncen Allah da iyakokinsa. Mun gane wannan bayanin? Na haka babban darasin da mutum zai ɗauka a wannan rayuwa, lalle ya kiyaye yi wa shari'a wayo. In Allah ya ce, kar ai abu, to karka ce, to ai malam akwai ta hanya nan muka kauce aka kaza aka kaza, ai za mu iya fita daga wannan. a'a Allah ba a yi masa wani ya san zuciyarka ya san nufinka duk abin da yake zai kai ga ka aikata saba masa to ka nisance shi babu abin da yake buya gare shi to bayan nan malai kawo mana cewa a wannan fitina ta yahudu da dabarun nan na yahudu sun shafe mu yace walaqad asabana ma asabahu min irtikabil hiyal mu ma wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya samu yahudawa ya same mu mukhada'atin Allah ta'ala na wannan irin dabaru da yaudarar Allah bisdaqan li qawlihi sallallahu alaihi wasallam da tabbatar da gaskiyar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tarkabunna sanana sanana man kana qablakum hadhu al-qubbati bil-qubbati hatta law dakhalu juhra dhabbin la annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa ku dinnan annan al'ummar za ku aikata za ku bi hanyar waɗannan da suka boga baninku. har a wata riwaya sun tambaye shi al-yahudu wan nasara yace fa man in ba su ba wa nake nufi hmm. dan haka za ku bi irin hanyar da suka bi suka bata kuma za ku bi za a zo a yi ta koyi da su shi abin da muke ta fadakarwa a kai a kiyaye bin hanyar yahudu da nasara musamman akan wannan harkar ta neman kuɗi yanzu da za ka ɗauki wani aiki ka baiwa wani mutum ya shiga kasuwanninmu ya tattaro maka irin dabaru da ake na kaucewa shari'a Allah ya yi yawa da su in ba a ce sun fi na yahudun ba yadda yahudun har yanzu suna nan su ma da ransu ko in ba a ce sun fi ba gaskiya ba kaɗan ba ne na gun arkomai daban na kara daban ko duk inda ɗan adam yake sai da wani abu tana ka shigo abin da ya shafi sai da kayan gine-gine shi ma da duk wani abu da ɗan adam yake sayarwa ko aiki sai ka ga irin wannan abun ya shiga lubili haka a kira shi algushi yana nan iri-iri a fannoni da yawa yanzu na ce misalai zan baku za ku iya bani fiye da abin da na ambata don duk ne shiga kasuwa ya san akwai waɗannan irin abubuwa muna roƙon Allah ta'ala ya tsare to sai ce hazwal quzzati bil quzzati yadda daidai kan gashin kibiya yake daidai wa daida baya wucewa na wannan kibiyar da na wannan kibiyar to haka irin duk inda suka kai kuma sai kun kai yace hatta lau kai inda za a ce dakhalu ju'ra dabbi za su iya kutsawa su shiga ramun damu la dakhaltumuhu sai kun bi kuma kun aikata irin abin da suka aikata la ilaha Allah ya wannan min ahadithil wa'id da annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan tsoratarwa ga al'umma ba wai yana cewa kuje je ku yi bane amma wani abu ne na kaddarar Allah da ya gaya wa manzan Allah sallallahu cewa al'umman nan taka za su yi koyi da Yahudu an gane ba kuma cewa ake tunda da ka faɗa an san za su yi to suna da excuse ba ba haka ake nufi yawa duk abin da yake laifi ne to yana nan a matsayinsa na laifi duk wanda ya aikata shi za a kama shi da laifi ai ma Allah ya nemi mana hukunci da abin da muka aikata ne ba zancen abin da ya sani ya hana mu ba ya hana dan hanawa amma kuma ya ba da labari ne na iliminsa na kaddara cewa an riga an kaddara cewa mutanenmu sai sun yi koyi da yahuda a duk abin da suke ba. ya Allah muna roƙonka Allah ka tsare mu yace fallahu almusta'an wa nas'alu Allah ta'ala al-ismata wal hidayah Allah shine abin neman taimako kuma muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu ya kuma shiryar da mu wa an yuriyana alhaqqa haqqan Allah ya nuna mana gaskiya a matsayinta na gaskiya mu gane gaskiya ce wa yarzuqana tibaa kuma ya arzuta mu bin gaskiya wa yuriyana albatila batilan ya kuma nuna mana ƙarya a matsayinta na ƙarya mu gane ta wa yarzuquna wa yarzuquna ba. da kuma arzuta mu nisan tatta Allah ya nisanta mu daga dukkan abin da yake barna ce da ƙarya ne abu na sha biyu daga cikin waɗannan darussa malam abin ya haɗa da fiƙihun yau kuma da wa'azi ko Yawwa. alhamdulillah kuma dama muna buƙatar kowanne ina ma a ce a kan neman abin duniya wa'azi na shigar mu na'am alhamdulillah akwai mutane da yawa da Allah yawa gam da suna jin nasihar malamai suna jin wa'azuzi suna jin alkur'ani Allah ya hana kaza Allah ya hana kaza amma ba duka ba mafi yawan mutane hankalinsu ma baya kawo ba ina zancen ma wasu abubuwa na da aka san haram zina shan giya da sauransu da sauransu waɗannan duk an san su ina zancen galibi mutane abin da yake da alaka da samunsu da aljihunsu da cin abincinsu kafin su saurari wani malami akan abin da suke haramun ne wallahi ba karamin imani ne ke sa wani ma ko tambaya baya wani ba ruwansa wani kuma ana faɗa masa zai ce ai wasu malaman sun ce ba ku shi yasa yana gun wannan malamin yau gobe yana gun wannan malamin ya aika fatawa nan sai ran da ya ji an bashi wanda ta yi daɗi sai ki haɓa kaji malaman kirki ko ba haka muke ba wannan menene son zuciya son zuciya ne Allah tsare ne na sha biyu ya ce ta harimul hiyal haramta su wannan dabaru wa annaha la tughayyiru al-haqa'iq kuma mutum ya sani cewa dabara ba ta canza haƙiƙar abu ka yi wayo ka yaudari wani ka cuci wani sai ka zo gaban ubangiji gobe kiyama sai kuma a tona asiri cewa abin nan da ka yi cuta ne Allah ya hana amma ka yi wani wayo ka je ka aikata to Allah kuma yana amfani da haqa'iq ne kamar da muka magana akan hadisin innamal a'malu binniyati dazuko yace walau summiyati ashiya'u بغير Asma'iha, wa uzilat. ba'd sifatiha yace wannan abun haka yake koda an canzawa abubuwa sunaye an ba su wasu sunayen da ba su ne sunayensu hmm? da abubuwa nawa mutane suke canza musu suna saboda su ba su suna mai daɗi in an ji daɗin sai a ɗauka abu ne da ya halatta to canjawa abu suna baya canza masa hukunci a gun Allah an gane? yawa ko an canza masa wasu siffofi duka yana nan dai shine abu kaza abu na sha uku anna shar'a ita shari'a bi جاء بكل ما فيه الخير والحذر من كل ما فيه شر أو رجح شره على خيره شريعة da dukkan abin da yake akwai alheri a cikin don haka ya kai bawan Allah in dai alheri kake so to shari'a ta zo da abin da yake alheri ta kuma tsoratar daga dukkan abin da yake sharri ne ko kuma akwai sharri akwai alheri amma kuma sharrin yafi rinjaye shine ma rajaha sharruhu ala khairihi fi alherin rinjaye to duk shari'a ta tsoratar a kai don haka babu wani abu da zai zo sabo duk abin da yake mai cutarwa ne ka nesance shi duk abin da yake a ne, ne ka amfani da shi kuma in kuka lura ya'yan wa musulmi mun sha magana akan wannan cewa in ka tsaya ka baiwa kanka lokaci da tunani mai zurfi akan abubuwan da shari'a ta halatta da wanda shari'a ta haramta don Allah wanne ne fi yawa wanne ne fi yawa halal ta fi yawa haram haka take ɗan hinken nan kamar sofanin fari a jikin bakar saniya haka haram take ba yawa ne da ita ba haka in kai hakuri da ita Allah zai musanya maka fiye da abin da kake tsammani shi Allah haka yake kallon ka kai dan kwane-kwanenka da wayanka duk ya san me kake in ya ce abu kaza haram ne sai ka ce ya rabbi sallamt ya ubangiji na sallama na miƙa wuya na haƙura duk amfani da nake samu akan wannan inda Allah ya haramta na haƙura na fasa wallahi sai kai mamaki wannan yar wahala sai za ta sha na kwanaki kafin abubuwa su daidaita in Allah ya an gizo maka wani alheri sai kai mamakin kamar kai kaɗai ya fi so duk duniya ko kuma shi haka yake wa mutane mu'amala in ka haƙura to za ka ga alheri amma wallahi in kai ci da zuci ka kasa ka karaya to shi kenan sai ka ga Allah ya barka da wayanka ka buga nan wata ran ka samu wata ran rasa in ya kau da kai a kanka kuwa sai kai shekaru kana cikin bakin ciki da tashin hankali haka yi hakuri a koma ga Allah Allah ta'ala ya taimake mu abu na ƙarshe annal muharramati cewa su abubuwan da Allah ya haramta al-ma'duda wanda yake lissafaffu ne ne fil hadisi ko abubuwan kai da aka haramta aka kiddiga su a wannan hadisi na ma biju to misalai ne kawai samples ne eh samples an ɗauko misali ne a ce abu kaza haram ne yawwa li'anwa'in khaba'ithil muharrama za su wakilci dukkan nau'o'in miyagun abubuwa da aka haramta allati yaqudu dararuha ala ad-din wanda cutar wasu tana koma zuwa ga addini aw al-aql ko hankali aw al-badan ko jikin mutum aw iba ko ɗabi'un mutane wal akhlaqi da halayensu duk abin da zai koma ya jawo maka barna a addininka to ya shiga ciki sawa'un an faɗe shi a wannan hadisin ko ba a faɗa ba dan haka a ce hadisin abin da annabi sallallahu alaihi ya so ya ambata a cikinsa, shine ya bamu misali da abubuwan da suka haramta a wannan babi dan haka abubuwa makamantan ka zo ka zauna ka lissafa kamar da fara faɗa ɗazu duk abin da yake zai cuce ka ko a addininka ko a hankalinka ko kawai ka ɗauke shi haramun ne an gane abin da zai cuce ka addini karka shiga cikin abin da zai cuce hankalinka kayan maye ke nan misali ko yauwa to duk sun shiga ciki baka buƙatar ka ce wannan abin ni ban ga sunansa ba a alƙur'ani ban ga sunansa a hadisi ba don haka baya cikin haramun abin da zaka ɗauka shine in dai khabisi ne ko abu ne kuma mai cutarwa to haramun naka baka buƙatar a gaya maka a karanto maka aya da ta haramta maka ba taba sigari ko taba sigari sai tabar bar mako. ita dama shi kansa ne shan yayi ittifaki ba ba neman mata halacci ya san laifi ne to ita ma wannan haka ne hmm. aina ga ma talauci ya sa an rage shan taba ne tsakani da Allah ina jin masu sha da yawa sun daina saboda they cannot afford yau da kullum mutum ya ta zukar wannan abu kuma ga addiction da saurin sai ka saya ko wani yadda haka shine ake cewa chain smoker ko yana gama wannan zai kunna wannan wallahi kudin mutum yanzu nan zai tafi ana zancen kwanan dawa kwanan shinkafa hmm? Allah kyauta wallahi duk abin da kaga shari'a ta hana ka hannu ka kyale shi sai ya kai ya kure ka amma da yake dan adam ta wurin kai ne dishi kuma dan caca kun san dan caca akwai ta wurin kai yau idan ya ci to sai ya yi fiye da shekara goma ko kullum zai faɗi sa rai yake gobe zai ci don ya haɗo duk abin da ya mallaka ya ta sayarwa nan da nan sai ya koma ya talauce to haka fa waɗannan abubuwan saban Allah suke duk wanda ya faɗa cikin ayyukan saban Allah shi kansa wannan ya ishe shi sababin talauci Allah dai ya tsare mu to haka nan ya ɓata wa mutum jikinsa da ɗabi'u da halaye ya ce faka an na hadal haditha kai ka ce dai wannan hadisi siƙa an koro zancensa ne an ambace shi ne li bayani anwa'il khaba'isi dan ka koya mana a gaya mana nau'o'in abubuwa da suke cutar da mutum cutar in kuka kula yanzu za ku ga Ku koma hadisin mu gani lokacin ya kare na gubi biyar to ai shi kenan mun kusa kare in kuka duba abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta a wannan hadisi inna allaha wa rasulahu sai ce mai harrama bai alhamdu nan an kawo shi a babin cinikayya saboda dama abinda ake so a yi magana a kansa sayan to ka koma kuma sai ka gani khamru menene ai zaka iya cewa eh, suna ne mai faɗi ba wani abu ne guda ɗaya ba akwai khumur iri-iri nau'o'i daban-daban ko waɗanda ake da alkohol ɗin ko da menene da menene suna nan da yawa da masu tsada na manyan mashaya da matsakaita da kuma masu araha duk suna nan iri-iri to dukkaninsu haramun ne haka wannan da aka ambata misali ne na dukkan abin da zai shiga haka nan kuma abin da ba sunansa kamurin ba daga cikin abubuwan da suke sa maye to duk sun shigo cikin wannan haka duk abin da yake sa maye sawa'un sunansa khamru ko ba sunansa khamru ba a yi amfani da shi ta hanyar mayan nan kamar da ke muka tattauna a darussan baya ko to haramun ne haka nan in ka kalli shi maita shi ma misali ne na dukkan abin da ake ci ya shiga ciki wanda ba mashrubi bane ba abin sha bane kamar giya wannan kuma dukkan nau'o'in abin da zai cuci mutum shi kansa maita mushe kenan ai ba a rasa wasu abubuwa na ƙwayoyin cuta da za su cuci mutum ko musamman a rauni irin na ɗan adam ɗan adam ba kowace bakteriya ce zai ci jikinsa ya zauna lafiya ba wani abu komai ƙanƙanta ta sai ga ciki ya hargi ɗai sai wata cuta ta shiga sai kaza sai kaza ba irin dabbobi ba na jeji su dabbobin jeji irin abin da Allah ya sanya musu a yawunsu na maganin jam saboda su ya halatta musu su ci mushe haka suna cin mushe suna jin daɗi kuma sannan duk abin da ke ciki na ƙwayoyin cutar nan baya yi musu komai garau za su ci su more kuma su zauna lafiya saboda a cikin bakin a ɓangarorin jiki akwai abubuwan da Allah ke sa a yi na abin da zai kashe wannan jams da suke ci a cikin yawunsu da sauransu za ka su murkushe abu su sa shi a baki in za ka ga namun daji suna kokowa kura tana kutsa cikinta cikin mushen giwa ya daɗe ya rufe ya fum amma tana kutsawa suna ci wai har kokowa suke a kan su ci wannan abu kaga su saboda dabbobi ne inda a ce irin ƙarfin da yake jikin ɗan adam na kariya shine aka bai wa kura kwana ɗaya ɗaya duk sun mutu saboda abin da suke ci haka yadda Allah ya yi mu nan ya ce kar mu ci kaza to in muka kiyaye shi za mu ga amfanin abin a cikin rayuwar mu insha Allah haka nan in ka kalli naman alkhinzir abin da yake ciki mun karanta na sharrin da ke da alaka da cin naman sa yana haifar maka da rashin kishi yana haifar da abubuwa kuma shi kansa a jikinsa akwai kwayoyin cuta da yawa kuma tunda mutum yakan ɗabi'antu daga irin naman da yake ci to wannan abin yakan sa wannan dole aka yi abin nan tsoratar a kansa saboda kar mu ɗauki ɗabi'u irin nasa al'asnam kuwa ba ku buƙatar a gaya muku sharrin da ke cikin al'asnam saboda babban abin da ke ciki shine mai shirka da Allah kun ga ashe wannan duka misalai ne kawai na abubuwan da Allah ta'ala ya haramta muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bar mu cikin natsuwa da kwanciyar hankali Allah ya ɗora mu akan tafarki madaidaici Allah ya tsaftace mana cinmu da shanmu da duk abin da za mu kufatar da kanmu da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe mana ƙofofin halaliyar ya toshe mana ƙofofin haramiya ya ba mu damar da za mu bi dokokin shari'a mu zauna lafiya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك da wannan muka kare wannan babi insha Allah Allah kai mu darasin mu na gaba za mu shiga babu assalam insha Allah ta'ala wannan an sha tambaya akai maganar bank of bank of industry da suke abin da suke bayarwa in dai akwai maganar abin da ya shafi wani abu na riba wasu su yi masa dabara su ce administrative charges ne ko makamancin wannan hakika akwai dai matsala a cikinsa kamar da an bata muku wannan fatawa an kai ta majalisar malamai ta jihar jigawa kuma sun zauna a kanta su rubuta matsaya za su tura inda yake ya dace a tura ta insha Allah ta'ala hmm. Allah ta'ala ya tsare mu daga duk abin da ba daidai ba barakallahu fiku assalamu alaikum asali duk waɗannan abubuwa